lamarin auren gwamnan ya zo mafi akasarin jama'ar jihar sokoto a bazata musamman saboda yadda aka gudanar da shi a asirce barista aminu waziri tambuwal dai ta tabbata ya angwance da sa maryam mustapha bayan da aka daura sa a ranar juma'ar nan da ta gabata a birnin kano na nemi jin ta bakin mashawarcin gwamna akan sha'anin watsa labarai malam imam imam wanda ke ganin wannan lamari ne da ya shafi rayuwar gwamnan. Wannan ba abu bane da za a ce eh, an ce ko ba a ce ba abu ne da a turanci ana cewa wannan private matter ne wato kan shi da sha'ani shi kan shi da iyalin shi ba abu ne da ya zama na abin da za a ce an hito ana maganar shi a fili ko a kayakance. kaga al'amari eh, a yanzu ba yana amsa sunan sa kaɗai na Aminu Waziri ba yana amsa sunan jagoran jihar Sokoto ne wanda kaga jama'ar jihar Sokoto na da bukata watakila su san abubuwan da ke faruwa tare da shugabansu. A tabbas a jama'ar jihar Sokoto shi da ba ai ka san bita ya musu komai ba. Saboda haka idan aka ce yau yayi abu ko aka ce bai yi ba shi a Aminu a matsayin gwamnati da kanshi zai fito ya gaya ma Sokoto. Duk da yake lamarin ya zo jama'ar jihar Sokoto a ba zata, to amma bai kasance wani bakon al'amari da ya ba su mamaki ba. Sunana Ibrahim Salihu Isa. To gaskiya ra'ayina auren da ya yi ya dace saboda dai ɗan adam yana da bukata ta ya gabata ko yana da yanci ne ya gudanar da rayuwa ta game da yadda ya dace in dai bai saba ma shari'a ba. To abin da na san mutane za su ce kila ya yi auren cikin sirri. to kuma saboda zama ne babba in dai ya yi haka ne dan a kawo da wani raye da wasu biki-biki da wasu hidimomi ni gaskiya gare ni ya dace don ko ne adda hali zan ta yi abina na haka zan iya yi ne gaskiya sunana Ibrahim Usman Binji to ni a nawa gani gaskiya kowa duk wanda adda halin ƙara mata yana ai ƙara mata kuma na yi farin cikin da ƙara mata da ya saboda duk wanda kamar kai yanzu in kana da halin ƙara mata ka ƙara za kai kuma a matsayin shugaba ya kamata a ce har mata ma hudu suna da to ni dai suna na Saratu Zubairu dai gidi dai namiji dai mijin mata hudu ne don haka ina ganin ki da yana neman canji shi ya sanya abin da zai mishi fata ne ubangiji Allah ya bashi zaman lafiya kuma ya bashi ikon yin adalci a tsakanin na lawal aliyu mai girma gwamna kuma ya yi aure sabon aure eh. a ah, to ba da labari gaskiya to in baka labari an daura wa gwamnan jihar sokoto aure a ranar juma'ar da ta gabata a garin kano menene ra'ayinka to kawai Allah da ya basu zaman lafiya kuma eh, watakila yana so ya kari ne shi yasa ya aure to mu dai fatan mu shine idan dai har ya tabbata da gaske ne to Allah ya ba su zaman lafiya Zainab Mustapha yar shekaru 36 ta kammala karatun ta na digiri ne a Jami'ar Bayero da ke Kano kafin kasancewarta mata ta biyu ga gwamnatin Tambuwal wanda ba da dadewa ba da ya cika shekaru 50 da haihuwa Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Najeriya